الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لتابي da muke karatu a cikin sana'ar alfiya fil adabi shar'iyya na sai malami al-imam Shafi'i Muhammad bin Abdul Qawi al-Mardawi Allah ya masa rahama. Darasi na arba'in da bakwai za kanta fasali da ya gabata inda muka fara karatu shine alhaji wal jihad wa ma yata'allaqu bihima malam zai magana akan haji da jihadi da abin da yake da alaka da su wa dafa asahil da kuma kare kai daga wanda ya kawo maka farmaki anil ahli wal mal ko ranka ko iyalanka ko dukiyarka me shari'a ta ce kai domin ka kare kanka kenan a wannan fasali ba da zai magana kan abubuwa guda akan abubuwa guda abu na farko alhaji shi ne rukuni na ƙarshe na rukunan shi kuma wanda biyar sannan zai yi magana a kan jihadi ba wannan ba shi kuma ya ƙara da dabbu tsari ma'ana kare kai daga wanda ya kawo mutum hari zai yi magana ko da kasuwa kamar da kullum muke faɗa kuma mana za ka iya na shigowa da al'amura da suka shafi addini sai abu ya zo masa rai wanda ya dace mutane sani da addini da kawo mun karanta wasu bayyuka inda ma yake cewa ba da musamman rumli kamlan su zanihi bi hajjin idan baitin a cikin mu'akkani wa ba da yake kai gaggawa bi kamlan umri ka wato aikata farilla da Allah ya wajabta maka a rayuwa kamar su zanihi kamar rayuwar ka ta tsari bi hajjin farilla hajji baitin a cikin suka yadda ɗakin Allah ya tsarki al-mu'akkadi wanda aikin aji abin karfafawa ne Allah ta baraka wa ta'ala ya wadabta shi akan dukkan musulmi wanda yake ya samu ya samu iko yake wa man haka illa al-qasdu qasdun muqassad shi aikin aji ma'anar da al-qasd shine al-hajj al-qasd ma'ana ne ko nuna sai ce qasdun muqassad kan waje sananne ke basacce shine makka ba a yi hajji a ko'ina sai a makka a makka shine kasu mukassar ka tafi wanda yake mantacce domin yin wannan ibada sai da ibada ta da'ani wa ma'amu ta'abbud sannan aikin hajji ibada ce ta da'ani shine mi kauya ga Allah abinda Allah yake kai kai a aikin hajji wa ma'amu ta'abbud kuma tsantsar ibada ne aikin hajji kamar da muka buga misali a darasin ya gabata ana yin tawafi ana yin jifa da mara ana yin sa'ayi wannan ibada ne Allah ne yake aikata to sai malam ya kawo yadda suka san masu imani suke shauki suke kwaɗayi zuwa ga wannan ibada da jema ta haji zuwa ga wannan guri mai albarka makka wanda Allah ta'ala ya sanya zukatan bayi na karkata zuwa ga wannan zai فإن القلوب المستجاب لها الدعاء القلوب زكاة المستجاب لها الدعاء والدعاء suka amsa kira na wanda in kira da hindu zukatan suna cewa suna kwaɗayi ilasta da ilbarin da alkalai da mumajani wajen amsa kira asali mai gaskiya albar mutumin kirki alkalai kalilin allah al-mumajad abin girmama shi ne lokacin da ya gina ɗakin kaba kuma Allah ta'ala ya ce masa ya kira mutane don su yi bauta a wannan ɗaki da duk wanda ya amsa wannan kira dukiyarsa tana kwaɗayi tana shauki tana so ta je domin ta yi wani ibada sai da ada da kutubin في الدعاء مبعضا ولو أما طال الشوق بالنافع عن يده da, بخصوص في الدعاء النبي Ibrahim, ya kira mutane. kira ce bantacce mu ba awan ko mu ba mu ba iran wato kiran da aka wasu mutane suka amsa wannan kira ba kowa ne amsa kira ba kowa ne amsa kira an Ibrahim sai shi ta bane su wala amma da a ce mutane kowa ya amsa wannan kira ba da shauku bin dadi amin yanzu mutane shaukin su zuwa ga dakin Allah ba kowa sai ya ne ba kowa ne amsa wannan kira sai ya ne kamar dai zan duk wani sashen yin sa da wani kira shi yasa za a ga wasu Allah ya ba da dama sun je wasu kuma da bata amsa ba za a ga har rayuwar su kare da samu wannan falala ta zuwa wannan aiki rijalar rubanin mutane suna zuwa dakin Allah a Makka domin da hajji rijalar a kasa suna taka kafafu wa rubanan suna a kan abin hawa ala kulli a akan dukkan dabbar da cikin da ya dani saboda doguwar tafiya ce يلقون داء العقل min كل مريد suna amsa kira gaskiya daga kowane doko da sako na duniya suna dawowa kamar yadda Allah ya faɗa wa anzal linnasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya ya ya ya kulli fatin alim shine ya shine min kulli fatin alim suna zuwa daga dukkan dunkuna na duniya ba inda ba a zuwa aikin ko ina saboda ne suna amsa kira na gaskiya kuma suna zuwa wata a kasa wata akan kan dabbo shi ne ke zargin kuna da'in haƙƙi min kullum muridi suna amsa kiran gaskiya da kowane wuri suna ta labai ka zama ka labai yanzu mun bi shaukan ila lalika hima zuciyarsu tana yin wato tana shirar da su ta kai su zuwa wannan waje da lalika da alkima inda Allah ya rai inda Allah ya ya ba shi kariya shine zai kawo mutane suna shauki su je wannan waje ne ta sai da wa'azin nafi ke sai ne mashhad domin su samu alkawarin Allah na wanda yake za a samu amfani ga wanda yake wannan waje inda Allah yake ya shado manafi'a da amfani ko wanda yake zai samu amfani iri biyu amfani na duniya ne ya je kasuwa ma zai samu arzikin duniya in jan wannan yaji shi ma akwai shawara idan kuma ɗan neman lahira din ma, mahalli ne na neman lahira ko ne na neman yadda Allah da kuma aljanna shi yasa Allah ya tsere ya shafi mana fi alam mutane Allah halarci amfanin da ake samu amfani da biyu na duniya da kuma amfani na ayyukan lahira sai da ala kulli min kana nafsul azizatu su wanda ya tafi aikin hajji kowane kana nafsul azizatu ranta aziz ma'ana wanda yake so dan adam ba abin da yake so da ransa shi ya mutu kuma dan bara babu shi amma wannan ran yadda ya yi wannan doguwar tafiya tafiya kuma mai cike da wahalhalu domin eh, idan yanzu misali kana ganin ana tafiya awa hudu ne ko ana tafiya kaza mai fara wanda ya tafi daga nan Najeriya kan mutane sati biyu zai ce maka daga nan zuwa ah, Jammaina zuwa mai Maiduguri tafiya ce ta hawa bakwai daga mai dubu zuwa jimaina da sai a ce ta awa biyar wanda kila zuwa shida kaga in ka tashi a yini ne za ka je jimaina daga jimaina kuma zuwa sudan yadda za ka yi ta sai a ce kira awa goma sha biyu har ka je bakin ruwa ko fiye da haka amma duk karkarin tafiyar da za ka yi kwana biyar daga nan misali da muke mutum da je bakin ruwa daga nan kuma za ka tsallaka tana shiga ta shiga ta shiga a kaga mu a zamanin nan in ba abu da za su yi ba ana tafiya ne tafiya kwana biyar ba da yin su dama amma a da za ka tashi a nan a kan doki ko da ko rafin yau ce za ka gani sai Allah ya tafi kawai dole ana bukatar dukkanin ku masu numfashi ne da masu bukatar kogi in kun yi tafiya za ku iya bukuta daga nan samu karshe sannan daga nan kai doguwar tafiya ce a zamanin da kuma ga irin yanayin zamanin da cewa kai akwai hatsarurruka ana tare hanya ba a tafiya ce cikin jama'a da makamai za a da aliyar saboda ne akwai masu tare hanya ba yin yanzu ba saboda haka shi yasa ake mutane suna sadaukar da nan duk da ta sun kusa ran amma saboda ibadar hajji da shauki zuwa ɗakin Allah ce ala kullum kan hana nasu azizar ransu mai daraja sun sauƙaƙe sun ba da shi wa ahlun kuma sun bar iyalan da abin da zai fita aikin hajji sai da iman kwana da makoya a yi kuma sai abin da hali ne gawa ba tabbas Ke sa ma mun sun suna za su wuce tare yana duk da mata da yaya sun nan an tafi wani ba zai kuma dawowa ya tafi kawai shi kenan ya yi ban kwana da kasar to kaga ana barin iyalai wa ƙarin za ka bar duk abin da kake na sana'a da da dukiya min tsarihin wa musulmi za ka bar dukiya iri biyu dukiyar da take tsare wato tsohuwar dukiya kana da gidaje kana da kadara duk ka bar wa mutilani kuma ka bar sabuwar dukiya da kake nema ka je kasuwa yau ka samu duk ka hanyar wannan dan me saboda ka je ka samu wannan a yi ibada mai daraja mai girma rabu amma ne da zai kan a mahadi rabu sun yadda masu zuwa aikin hajji amma ne da zai sun bar inuwa mai tsayi ka bar inda kake cikin inuwa shine mani sai wannan lumatu ko eh, inuwa mai tsayi ta hakura da inuwa da jin daɗin gidanka kas a mahalli za ka ji karata hamada shine maha wato sahara alba'ida sahara mai tsita za ta tsantsan da ke saboda a wancan lokaci ka kware da ma akwai hamada wato mai wahalar tsallakewa kuma babu ruwa duk za a tafi a rasa wannan ya zan biya mihrimu ma laysa yahtaji mutum zai yi wanda zai ya zanto ne a yana tafiya a cikin wannan daji dokar daji da amana mihrimu ha wanda yake kwadar wajen san hanya dai da sani da wanda ma bai san hanya mutum za a zuwa kama hanya wani ma bai san hanya amma da yana tafiya yana tambaya haka zai kada sanare kaga tafiya tana da wahala idan da lahu fi jambi ma yasabuna duk wannan wahala to a wajen su lazzaran suna jin daɗi don me yake fi don ba ya yau samu nan su ba da abin da suke nema da suke so yardar Allah ya ce sun ce wannan ɗaki ya girma amma suna jin daɗi tumuman tumumun bai da alaƙin ma'alin sai kai tumumun ma'ana tumum shi ne tsananin zafi wanda ya tsaye yin hamada so a madadin ya zama wahala ya zama abu da daɗi gare su بجهلاء معالم abokan daji da suke da zuwa wanda yake ba da daji sai kani ma'ana ne shidda da harara shi ne sai kani wanda yake da tsananin daji domin zuwa suna ba da daji gama duk wannan ma'anar mutum ya yarda ya tafi aikin aji domin ya samu yardar Allah ya samu lada da jiran Allah ya kuma bi'a lafahul ajiri alaihim ka hajjin muhibbin yadda ne suka mutum ya kuma bi'a lafa'ul addini da alheri wato wannan zafin da yake da ake ake tara suna a cikin hadis kuna duk wannan ya hukun da ba ba sa jin wahala ba sa jin wannan zafin irin zafin nan da kana tara suna kana kana cikin radadi da kuma kuna amma kuma ba ta ji dan me ga ajiri mu'azzin ya tsani ta mu'min kamar wanda yake so ya je wajen wanda yake sauna ba na in rashi yana yana yana yana sa wa cewa zai je wata wanda ke zauna zai yi wahala tafiya baya ga ajirin jinsi kamar wanda yake kautar wani ne yake sun je wata wanda yake kauna yadda jikin samuri yana mata ya samu wato gaskiyar alkawari da cewa za a zama da masoyi a mata alkawari ka zuwa kashi kaza baya yin wahala saboda haka baya ma suna kai wahala saboda zuciyar ta ta da Allah da shi da ya sa a gaba yadda kullu muhibbin قابل الحج بالرضا ثم تريد ما yi. in kana son a mukabar kan yana mukabar da wahalar nan da zai na da yadda. ya yarda duk wahalar in dai kana son a baka da wahala Kuma wanda yake son aljanna wanda yake son yi da wanda wanda yake son Allah yake son a san ta sallama yana son ji ga wannan wani ai ba zai da wahala saboda wanda yake son kuɗi ma ai ba ya da wahala yana duk wanda biya a wancan zamanin ba su da tafiyar ma take a ranar ke neman duniya ba yana tafiya taliyo yana tafiya abin nan a bango wanda ya san bango da taliyo ya san tafiya ce ta kai da rai ko ba sau da yanayin wajen jan mutane ne waɗanda suke irin abin da ake cewa irin makanya nan da za ka rasa garin gobe amma duk da haka jiki ana neman arziki sun sai bango ba za su da bango ke sha duk mutane mutane na hauka me suka je nema azumi bayan aljanna aljanna masifa da ke hanyar amma duniyar dinyar kuma a yanzu ma ba ana ana zuwa a ba ana zuwa abin nan ba to ana zuwa Algeria duk da masifa da ke hanyar da wahala kuma ba aljanna ake nema ba Algeria ai ba a samu aljanna al'ada ta duniya ake nema amma duk mutum ya yi ne ya yadda ya fuskanci wannan har ne a yanzu ba a zuwa ba kullum ana tare hanya ana wai amma duk da haka zuwa to kuma ya ce wa kullum in kana kaunar wani abu to kana fuskantar wani abu da yarda haya da duk abu da zai faru ba tunda dai kana da kana da buri a sai ce da yake bima ya wani kullum. kuma wanda ya haɗa to lalle sai zai zai girbi da ba ya zawa abin da ya da shi yake so in kullum masali duk nufin da Allah zai ba shi wannan ma da ya nufi duniya ba daga ana samun ba ana wahalar hadi amma kuma ai ana samun to bare mu wanda ya kaje yake neman aljanna lallai zai samu bukatar فكم فكم من رخي العيش حركه الهوى يتجاوى من رخي العيش وتلك رايوة الرخاء النيمة التي الرخاء برايوة النيمة hallaka hawa amma hawa shine wato da ake kira da wani hawa a ba ta zuciya ba hawa shine abin nan karkatar zuciya ga wani abu da ake kauna shine hawa wato wata soyayya ce wadda mataki ne na soyayya in mutum ya so abu sai a ce ya hawa ma'ana sai ka tsaye kawai abin ke kallo baya tunanin wahalar samu ko kuma a'a shi tun da dai zuciyarsa ya ta'allaka da mutum hawa shi ne wato wani wani abin da muke kauna mu na abin da zuciya take to amma inda auka take abin ba ya tsantsanan hawa da hawa shi ne wani abu da zuciya idan ta yi da aka shi ne hawa an gane ku yace ga shi ne yana cikin ni'ima da kankara ne amma wannan kaunar ta sa ya bar wannan ni'imar fa kama bi a'badir raja ساغما القلب فقام ولن جدا من da في نشفة tunda da yana ƙaunar ya yi wannan wani ko hawa kan wannan wajen sai yasa ya bar wannan jin daɗin ya miƙe da a ba a zasa da cewa al'adun abin da yake da ya samu ta a ta zai ku bin tebuwa al bin a ayyabin da yi da shi da cikin wata wato wanda ya shiga wahala da yunwa da gajiya al'adun da yana cikin nima ما يعطي بلد هنا سنة دي سامنا وجين الشفاء قاموا بأعضاء مكة مجا سادي والفجر والدوري تالي والنهيمة يبت كالسوى النمو على قولا مي بوجي يسأل سنة كون نوو النمو جا قولا كبايا جنان حيش قولا أشاء حيش قولا أشاء ونا دو النبايا جنان بوجي يسي توسي الخوي يا يتلسي بيالي والنمو جنان فليس بذلك عالمون الصلابين فليس بذلك ba abin da yake kare shi garamu mana yani adama ko kuma mana abu ba abin da yake ana shi ya je wannan bukatar azumin mutum da ya yi alama an tsira ne game da abin da yake nema idan saboda da yi bihi wasu da kurban idan wannan kiran mai kaunar ya motsa a ransa to kada ya je nishi da wannan abin baya tunanin cewa akwai wahala tunda ya kwanci zuwa wajen to kuma baya tunanin akwai wahala lalle zai yi azama duk wahala sai ya fi wa yadda a tsara alkara hannu raja a wasale alkara shi ne barci shi ne annan barci ya tafi daga gidan raja a wasale dan kaunar da suke so su samu abin da suke nema shaukar wa shaukar ila kamar da ne muhammadi wa shaukar da na da je ziyara a masallacin annabi wanda kabarin sai ke wannan waje wannan taunar ta ta ba ta bayan bacci bacci ya gode wa idanu saboda suna tunanin za su je wannan waje mu daraja je masallacin annabi a kan waje su ga sai ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shaukin wannan taunar haka ya sa ma ba ta yin tunanin wani wata wahala ko yin wani bacci ba bacci a gida. ba bacci a idanu wannan dai ya kawo ne yadda akwai za ka ji bai fita da labarin cikawa ko kuma da wasu daga cikin wasu suka gabata ake makaitowa na shauƙi zuwa ga ɗakin Allah akwai wace masu yawa da ake kawowa a littattafai wanda ake makaitowa daga mutanen da suke shauƙi su je ɗakin Allah suna suna wato kaɗan maganganun da za ka yi mamakin cewa kaunar su da wannan wani ya sa ba sa jin akwai wani abu da yake iya hana su zuwa ba sa tunanin ko da mutuwa ko wahala ba sa tunanin saboda me suna kauna su je su ga ɗakin Allah su yi ibada su je ziyara a masallacin manzon Allah su je ziyara su ziyarci kuma kabarin a kan saboda haka za mu da yin wannan masu da yawa inda za a karfi ba su da yawa wanda yake nuna ah, kauna da kuma shoki zuwa wannan waje mai girma da albarkatu amma Kita wannan kaula da ake ta faɗa ba kama su imani sai ka girman wajen sai da ake samu na yadda Allah na aljanna sai sai wato in imani ya motsa to duk komai ajiya kake ka sai kai wallahi ki kai amma in da imani amma wanda suke dama zuciyar su ba da tunanin girman wannan waje ba su san darajar shi ba sama zuwa nan ba da kuma ke magana zuwa na zuciyar kuma ba da tunawa a zuciyar ba ba ta za ka wani kai yanzu kana wata kila tunanin a nan kasar kana nesa da kasar makka sai ka ga kuɗi mai yawa wata kila za ka yi shekaru ba sai duk abin da kake shi ma ba za ka iya zuwa ba amma da za ka iya duk sai ka sai da amma imanin kai sa kake wannan akwai wanda yake kusa da wajen a kasa ba zai iya takawa ya je ɗaki amma baya zuwa sai ya yi wata goma sha biyu saboda imanin a zuciyarsa bai damuwa to kaga imani yake mota wanda ke kusa da wani amma ba wani sai ka zama ya shekara hamsin a yana kuma kan zata ya ce yake mani hannun ba shekara ta hamsin ya ba a gida bane ina ga a kan da zan shi ba to amma shekara hamsin sai aka yi bukaki ba a yi yanzu zan je kan masara shekara hamsin arba'in je ba dan da da shi ne wani damuwa shi na zan kai za ka je je ba ba sai na eh, ina so saboda me akwai rauni imani a zuka ne amma shi imani musamman a zamanin da ake bayani na baya mutum yana sai da duk abin da ya mallaka zai ke je wannan waje mai albarka hmm. saboda girman wannan waje da shoki zuwa ga abin da ake samu na lada da ita Allah da aljanna a wurin shi yasa ake kama da irin abin nan maganganu na magabata wanda suke nuna shauki da kauna na zuwa wannan ɗaki da jefa ba da yake afa Allah wa anni kan kuwati usairan yadda afa Allah wa anni Allah ya mun abuwa kan kuwati usairan to da dama na kan yi kwana da mai tafiya ilai zuwa wannan ɗaki na makka wannan bai hada shi wa mutane ni ne ne na ya tsare ni ba ne tafiya amma in za a tafi na kan yi ban kwana da masu tafiya ina cikin damuwa na cewa ina ma a yi ina cikin ko ni ma je dan ga zubi na ina son zai ne Allah ya fi ta hammar su audana su tafsir man abu. na ɗauki laifuka masu yawa sun yi nauyi a kama daga walakin da ni azu da jawo da sanyi da sun suna fata ubangiji na sanyi ubangiji na ya yafe musu da sanyi وظني جميل بالكريم وعدتي وظني جميل بالكريم ina da kyakkyawan zato wajen alkarim Allah ki karanta wa udaki kuma abin da na sa a raina abin nake fata shi ne shafi gulwara limon ne ban ina ma a ce in samu ceto na shafi wanda yake ke a ranar da za a tsaya a filin kiyama a gaban kiyama yake bai iya zuwa ba amma duk da haka ina roƙon Allah Allah ya kare cikin waɗanda za a yi samu ceto na shafi dorwara wanda za a yi masa ceto ma'ana ba iya zuwa ba domin nemi Allah ya kai mun da bayan ai kaji abin da ya fara yadda ta'ammaltu angara to tafsiru man hamid ma'ana nauyi ya mun yawa na laifi na ina ma a ce ina da iko sai maka ce Allah ya kai mun da wanda ya je wannan waje kuwa ya nemi ba Allah da ya kai mun yadda walakin na ne addu da jan musayi ne duk da yana fata a nan gida ma Allah ya nufi amma ina ma a ce in je kan in ce ya Allah gani na zo can abin da ya kawo shi ya biyo musu rafi yake amma duk da haka wannan ne da nilu sun kare da suna mai kyau ne ga game da Allah a kare wanda yake da karanci ko da ban je ba to ina fata wa hujjati abin da ne tani abin da na aji ko ke bada da zai ko da ban je san na ni ya biya ba a ranar alkiyama ta mu to na da zai gurwara wanda yake ceto ga bayi sai wasu bil ajir da zai a kenan kiyama inda ake ceto kuma a samu kira ina fata ko da ban je zuwa san na ni ya biya Allah ba sai an ta kiyama Allah ya sanya cikin waɗanda suka tafi gurwara zai ceto shi ne a nan san ba da kaga yana nuna ina ma a ce ka je tarka ka nemi lamarin da ka domin in ka je kan ne kawai a ce ka je ɗakin arabi kuma ka ce ya ubangiji na zo ne ka ya ce mun kurakurai na kaga wannan ai masha Allah lalle ko a kai ziyar ne da girma to ya muhimmanci ko ba to amma in Allah bai baka iko ka je ba anan ma za ka iya neman yafiyar da rubanka kuma ka yi addu'a Allah ya zanya ka cikin waɗanda za su samu ceto na jadi keluar ini di sampai ada di sana di dalam arah siap di hati hati ah, kita ada siap lain karena di akhbar wahdi yang itu karena di sholat lain karena di akhbar tidak ada akhbar kata Allah jadi wara ruh semua nanti dan antara sekiran pak ini tentu hak ini mana orang kata ada ada dua ada dua mana ini tapi ada sendiri boleh dia nak kabar macam ni lagi دائم والتلذذ شوقي لا هل يمضي انا نسي ina fata a ce wata rana na ke zuwa ko da ko ka tara ta rubuta yau ba da cikin wadanda aka rubuta zan je wannan sai domin mun karanta a baya cewa an yi kira amma ba kowa yi ba ya amsa ba ko wanda ba zai iya zuwa sannan ya bayan shekara kai na da arba'in da biyar a yanzu ko hamsin ba ka samu zuwa a ko ai ba za a rasa a cikin zuwa

za su je wannan wani albarka mai girma sai da yake mace ku ilai da yake wanda da duniya ai da kan gurin dole ina kare ina fata duk da cewa ban samu mutuwa ba ko ba ta ba amma ba sai ne kauna ba ban san da ai za a iya zuwa a koyaushe ko ba ta ba sai da ran to ina fata Allah ya sanya shi wanda zan yi ba وإن رجائي أن يمن بدورة رجائي فاتنا أولا ألا أن يمن ألا يمن بيوة بدورة جزيرة ba a ruwa da shirka mutane musulun sai ki je wajen da abin da nake so a raina zan je in aiwatar a wannan waje shi ne nan na bautar Allah da neman gafara yake wa inna raja kar yanzu dai fata na an yi munna da zaurin Allah ya fi kyauta ya fi baiwa da ziyara wa ablugu in shirka mutane musulun domin je wannan waje mashaye inda ake bautar Allah ake haji domin su samu bukata ta yadda ya biya Allah ne ba a jami'a yace wa alzimu azara nabiyina bari'an inda inda ake da azara nabiyina wato wato alamomi kurare na ba kan kuma ta manzo Allah ya ba mu labari sallallahu cewa wa annabawa Allah duk sun je aikin hajji har ya ba da labari cewa ga annabi Musa yana da bai Allahumma ga annabi Isa yana da duk sun je aikin hajji haka manzo Allah ya ba mu labari sallallahu alaihi wa sallam annabawa Allah duk sun je aikin hajji sai da ni ma ina son je waya wa alzamu ko wa a da asara nabiyina mari'an sai ka samu guraben da an annabawa suka ne wannan mashayar duk sun ce wannan guraben ni ma in je bari'an ina aika shi an ko mafi'an ina mai kankan da kai wa an su duka fi liduwa liduwa yi wannan kuma shi ga hannuna a wajen nan wato in miƙa ta muka hannuna shi ne wa an su duka fi shimfiɗa hannaye na liduwa yi wuce Allah wa alƙalin malittani wajen roƙo a wannan waje ne amfani to wannan duk wannan mutuka da yake kawo ne yana nuna shauƙi ne da kuma ƙauna da ba da mutanen da yadda za ka ji labarin irin yadda sai ka san da gari guda sai a ce wanda ya je maka sai mun mutum biyar bakwai goma ashirin ba a kan dukan saboda mai aizuwa ko wanda ya je dawo aizuwa ake a kare ake kallon wanda su ai ba karamin baiwa ya samu ana kai mata wato jina ana kai mata abin nan ana wato kai ka ce ma wani mutum ne da wanda irin wanda yake wanda saboda a ce wannan ya je maka saboda da ba a duba a ke yin ba sai wani da wani in an je kuma ba ba ya duka uh, mu musamman a nan duk wanda ka gani kawai ke da ce nan da an je dan ma ya ga abubuwa sun canja amma shekara arba'in baya a nan garin shekara arba'in baya duk wanda ka gani ko talatin baya ke da shi a rashin shawar da wani zuwa a yanzu dubu nawa dubu abin nan ne a jirin da kaza a mai da kaza a zo sabbatin din nan ƙarshen cikin da sabbatin da farkon yeji kusan kowa zai yi zuwa hanci wanda Allah ya saboda zuwa ba da wuta na so da jirgi ne to ka ta goma dan a lissafin mu ne ta goma kaga da ka dari dubu da waye ka dage za ka iya kowa da shi a da a lokacin zaman tunan a nan gari duk wanda da shi a ya da saboda an samu damar kuma abu ne wanda yake mai da shi yana bayyana irin zamanin da masu zuwa hajji ne da wani da wani shi yasa yake bayyana shauki da kuma gauna kuma yanzu da ake zamani sai wani da wani karo kin ba ko shi ta zuciya saboda ya ta zuciya eh, sai wanda yake yana da dama to kaga kamar yana kan cikin mu mana yadda masu iya imani da ke kaunar gida ba a ce su samu wannan dama su je wannan waje mai albarka su roƙi Allah ya ka su roƙi Allah a janna to bayan ya gama wannan bayani na shauƙi da kauna da ba da zuwa wani waje da na ce ma wannan tsohon labari a yanzu mun koma ne irin zamanin da sai wani da wani sai da wani a ce yanzu misali a ce a garin nan misali mu kwatanta a cikin kai miliyan ba miliyan kana tsammani miliyan biyar suna iya samun miliyan wannan kudin na yi wani ko a miliyan ashirin na biyu miliyan biyu ne za su iya ba da iya miliyan biyu na ce kowa ya ne a ke da cin miliyan ashirin a yi da ya wuce miliyan biyu ne za su iya wanda ya ce da a ce a cikin miliyan ashirin a garin na bai wuce miliyan ne da rabi ne za su iya ba to kaga an koma kenan ah, sai a yi ta addu'a ana fata ina ma ina ma a ce Allah ya kore ba. to bayan ya gama wannan sai ke wa man hajjin bari haram yanzu ya fara bayani akan hukuncin hajji ya fara magana akan hukuncin hajji yake wa man hajjin bari haram yu'iduha wanda ya je hajji da dukiya ta haram to ya sake hajjinsa sai bai ba كذلك مرتد على رب حكمه هكذا وانت مسلمين يا ريت ya bar addini sannan ya tuba ya dawo alama ya tuba to shi ma kazalika shi ma ya sake aikin hajji ya auka da cikin magana da kan cikin jira a yamma da shi ra'ayin da ya ta domin ra'ayin sa da ya ambata shi ne ra'ayin mazhabar ambaliya ko a mazhabar ambaliya idan aiki na da'a aka tutan ya ci da sabon ya ba da da'a haka da su a wannan a ka'idar kamar yanzu misali mutum yana sallah sai ya yi tsada a sallah to tsadar da ya yi tsada ta kada wani mata a wani a wajen kamar mutum ya kwace gidan wani sai ya yi sallah a gidan duk sallar da zai yi a tafiya sallah idan a yayi ne a zai gidan da ke na to haka su ne kashi ne abin da ya faɗa shi ne ra'ayin maza mazhabar hanbaliya cewa wani man haddasa ba da ne? zai wanda ya hajji da ya haram hajjin matar ta hajji dole sai ya sake da dukiya halal an gane ko hmm. amma wannan makace ra'ayi ne na ba mazhabar hanbaliya jumhur sun jama'a kan cewa mafi yawan malamai cewa aikin da aka yi a biyu a lokaci guda mabambanta to ɗayan baya da alaƙa da ɗaya sata sunanta sata daban sallah sunanta in dai ya yi sallar da ita kawai ya ɗan miƙa hannu ya so wani abu wani ana sallah wani abu wajen hadi sai mika ya dauka ya yi. wannan hannun da ya mika mika hannun ai bai kuma ta sallah hannun da ya na haram ba zai bata masa domin yana nan da ya fi sallar sai da yin sai an gane sai ya kuma yayi ne kuma Allah zai kama shi da wannan ne amma da ya saka yi shi zan yi salamu alaikum lafiya sai da shi to sallar ta tayi amma shi mai laifi ne dan ya aikata sako ya yi sata yayin da yake yi to zauna aka yi da samu kudin haram ne yi ibada suka ce ibada ta yi amma laifin sa na kudin haram sunan ba yana nan za a tambaye shi yana nan za a tambaye an gane yana nan amma dai ya yi ibadar da ya sauke wajibin da Allah ya dora an gane ka ce domin wato ba ba sharadi ba ne sai da dukiya halin ce za ka je aikin haji domin ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واستطاع في سواء الانسان سواء دينكم الزاد والراحله كان لكل كان من هوى فلا في الله وكان لو ان وكل دنيا بعد على فتح كيكا كيكا الحج بشرطي كيكا الحج ده وبالنسبه للشيء هذا الكلام هو آه mutum mai laifi waɗanda suka ce aikin hajjin nan bai yi ba sun gina hukunci akan wani hadisi da aka rawaito amma yana da rauni a ne cewa wanda ya yi aikin abin nan ya ce man hajja bi malin haram hadisi ya ce wanda ya je haji da dukiya ta haram fa kala sai ya yi niyya ya ce labbaik allahumma labbaik ya allah amsawarka amsawarka ya allah قال الله عز وجل في الله يشيل معناه kare na kai da sai kai wani na zo na amsa ko ba shi ne da kai ka faru sai Allah ya ce da shi la labbaika wala ta'alaika ban amsa mana ban ka wannan abin da sun na amsa wata ban ka ba ko ba na mara wata wa ajuka mazdudun alaika ajin ko an mayar maka da shi ba na kai haka hadisi da fice hadisi ya yi da tabbas saboda haka a mutumin da ya je aikin hajji da dukiya haram to yana nan da laifi amma hajjinsa ya yi ne da gurin malamai haka nan kurkanci wanda ya rinda ya bar musulunci sannan ya dawo suka ce aikinsa ya rufe ya sa suna ce saboda Allah ya ce wa man yartadi minkum an dini fa yamut kuma huwa kafir sai ya ce wa ulai ka wa ulai ka wa ka habitat a'maluhum fi dunya wa akhirah wa man yartadi an dini wa da yi ne ba addini fa yamut wa huwa ya yamut yana halaka sai sai ce wa ulai ka habitat a'maluhum fi dunya wa akhirah ai ya wuce a duniya da lahira wa ulai ka asabun yi yufiya alaikum saboda haka ayar haka ce ai wanda ya rinja ya rusa yi wa man yarda da ninku addini ba ya mutu wa kai to amma kuma Allah ya ce ya mutu wa wa kai sai ya mutu yana bai kuma ya ya ja ya da wani kaga ayar tana magana kan wanda ya mutu ne bai ne bai yara amma wanda ya dawo ma shi kenan aikinsa ya dawo an ce ya zai mutu ne in ya mutu bai dawo ya yi ya gyara imani ko da aka ba da ce a magana mafi inganci wanda ya yi aikin sana'a sai sannan wani abu ya rata ya yi idan ya dawo da tsaye ta Allah zai samu da saboda ne saboda wanda ya musulunta ma wanda bai ba ma musulmi ba da ya yi da a'a ya musulunta ne da ba musulmi ba ne sai zo shiga musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi a ala ma a min khayr ka musulunta a bisa abin da ka aikata nan tsaye idan aikata ka na tsaye Allah zai mutum. zai damar da shi zai ba shi aiki ma'ana lokacin yana kafi ya ji ya ji da ya sha ruwa ya ya yi kaza ya yi kaza ya kaza in ya mutu sai musulunta wani aiki Allah zai karba ko zai saboda sharadin karba aiki shi ne imani amma in ya musulunta wancan aiki Allah zai masa zai damar da shi Allah zai damar da shi mana ya fi mata kuma ma wa ulai ka yubaddilu Allah sayyi'atihim yi. in ka mutum ya abin da ba daidai bai dawo shi bai gyara to rahmar Allah da kuma karancin Allah abin da ya na baya ma sai a damar da shi ya zanto alheri gari saboda haka a maganar malam magana ce wanda gaskiya ba ita ce mafi rinjaye an gane ku ba ne yake wani rabar da kudu wani suku wa akada in ta je aikin aji Allah ya ce ka nisanci a rabar shi ne farfada shi ne abin da yake na ba ba a so ko biyo ka kawai ce masa wani kuɗi haka nan ba ta kanci samun Allah an hana ga wanda yake aikin aji wa haka da duk waɗannan an hana an jidali haka nan ba jidali wa aqlil min kalamika to in ka je aikin aji ka rage yawan surutu da hayaniya saboda aikin aji gare na ibada da suke neman aljanna a wurin Allah ta ala yake cewa ba wasu farza fi na hajja ba la rabada ba la rusuka ba la ibada ba la tsashi wanda ya yi niyya aikin hajji wanda ya yi niyya aikin hajji ya je ya harama to ba a bukata ba a bukata ba ba a kalifanci ga Allah sannan kuma ba a jidali da aikin hajji ba a jidali sai dai idan ya zanto jidali ne na bayyana gaskiya ma'ana mutum ka gane abin da ba daidai ba ka gaya musu suka fita kana nuna musu ga yadda abin yake har ya kai da jari wannan ba shi a gane ko da Allah ta bani ko ta ala ne da ya fi da tiya wanda ya fi da tiya a kan da tsada kai a da mutane inda akan abin da yake na shirya ne ya to da tawa wannan ba za ka ce misali in ka faɗa ka ba za a yi wace ke nan sai ka ce ba ruwa a ba haka ba za ka kawo mutane mutta za ka yi bayani ko da kuwa suna jayayya da kai amma ba za ka kyale ba wajen suna jayayya na kyale na za ka faɗa da kuma faɗa domin har sai an yi an gyara jami'an sai an gyara ba za ka ce ka gaba na yi nan sai ka biya bayan sai an yi ba ruwa na ba a yi a duk da za ka yi abu da shi kuma ɗabi'ar ɗan adam yana da yawan jayayya ba wai kawai za a gaya masa magana a lokaci guda ya ce a ah, na mutu a sai sai sai maka mutu wajen kokarin bayyana masa gaskiya karkace da aya ce ka za ki tsari sashi ba a saka ya haka yi ka kwantar da shi wajen koda jariya ba wani jariya abu ne wanda yake ya kamata a ce wajen nuna mutane gaskiya lalle in ba su gane ba kai ta faɗa har sai sun gane da wannan jariyar ba a bar da amma jariya abin da yake na wato abin da ba daidai ba a san abin da yake ba na alheri ba wannan shi a hana ya ga hana bayan ya yi bayani a kan cewa ah, ba a yin rabas ba a mutum ba jidala a cikin aikin hajji sai kuma ya kawo ta magana ya ce wa makka ta bin sassai da haula wa an zubar wa ne da sulai da sarfi da sarfuwa muhammad sai ya kawo magana da malamin su yi a littattafai cewa maka da fi falala ko madina maka da fi falala ko madina sai ce wa makka ta bin sassai da haula shi ra'ayinsa maka ita fi falala wajen in ka kwatanta shi da madina domin a duk duniya ba ya ce kai makka da madina falala na uku shine bai da makka to amma tsakanin makka da madina duk sun fi bai da makka amma makka da madina wanne ya falala sai malami suka yi samari suka ce wasu ka ce makka ta falala suka ce madina ta fi falala kowa yana kokarin kawo dalilan amma shi malam yace wa makka da sun zai da aulawa wa asubar a wajen ta cewa maka ta karara wa anhu amma akwai magana da aka rawaito daga imamu ahmad shi ne an shi yake an yana da imamu ahmad saboda shi ba hanbali yana kama sunan imamu wa anhu bal madinatu sauki khalqi fatwa muhammadin a wani ra'ayin imamu ahmad shi a a'a madina ta kuma ta karara da yasa wasu ka ce maka ta falala saboda ai ga ɗakin Allah maka inda yake sallah guda ɗaya da za ka yi ɗan Allah lada na za a baka dubu ɗari ni a tsuwan ranar dubu ɗari in kai sallah a nan za a baka lada ɗaya Allah ya dinka ma goma amma in kai can karan farko dubu ɗari sannan kuma yin da sai abin da a masallaci to amma a madina ba a dubu ɗaya ne a lada a bai da masu ne za a baka ladan da yake to ka ka ruwa mun bace ko a wannan ka duba lalle maka tana da balala da dakin Allah a maka ga kuma ladan da ake samu ba ibada kuma a yana ake ake hannu a maka kada ya abuwa da yawa ana ambata saboda girman ga kuma addu'ar da annabi Ibrahim yayi sai suka ce a'a ai ga kuma shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bar maka bai fada da ya je wajen gari sai ya so ya aika limarka ya ce na kwamfar wannan gari sai da ko a duniya ba da shi da shafi kaga shi ma ya nuna ne an ce an ko da ya ce ya ce na kwamfar wannan gari da an ga sai ce to amma dole ya sa kaga ko da wannan ba za ka zama ka tana da kuma daga baya da ya kaura madina sallallahu alaihi salama sai ya nuna kallon madina yau madina addu'a wanda ya zanto a can ne mafarkinsa sallallahu alaihi wasallam ga masallacin da kuma ainihin kamar sa so wasu na kokarin su zai bisa madina saboda falalar cewa ai manzon Allah cikin da yake to ai shi ya fi kaba da yake to ya fi falala da to amma in an kwatanta adadin nasoshin da ke nufi fifikon makka ko ya kaba ya fi yawa fiye da madina saboda ga ra'ayi mafi inganci shi ne makka ta fi falala fiye da fiye da madina fiye da madina wannan ya kawo ne cikin ƙara abin nan wato ilimi da zai ƙare ka da shi ko ba ka karu da ilimi da sanin ƙararar waɗannan gurare masu daraja yadda ta madina ita ce shari'a a daraja abin duniya da falalar yadda manzo Allah ya kaura zuwa gare ta kuma ya mata zuwa. kuma nan ne Allah ya kaura yau da yana a wajen kaga wani ne daraja ke ma ga masallacinsa a madina wakil da بعد dai karfa da rufe su ka ba su shi kenan aikin hajji ya yi niyya a miƙati ko akwai shi ne ta ya yana zuwa sai ya ga ɗakin sama to sai malam yake cewa wakil da yi dai karfa da su kana ganin ɗakin in ka shigo daga hannayen ka biyu wa ɗaya wa zai mata wa kabbara ka kuma girmama ɗakin Allah da ya kabbara ta gefe mataki ya ce tana shigowa ya ta Allah ta daga hannun ta bai kabbara amma ya ana daga hannun ya za yi za yi addu'a za yi addu'a kamar yana ta kana shigowa farko bai yi ne addu'a ka yi addu'a kai wa Allah mu biya bisa wata ni'ima da ya maka da yawa cikin bayan da ta fita kana da wani damar da ta da kai da Allah ya maka ya kamata kana da ɗakin saba bai yawa Allah mu biya. da wannan kyauta da ya maka da baiwa lalle wannan waje ne daraja wanda da yawa cikin bayi suna kauna amma ba ta wa masjidi ka girma Allah wa nadi qalbin khashi'in mutadarri'an kai kira ko kai roƙo da zuciya kasha mai kushuri mutadarri'an kana tantan da kai bi ma shi da kulli du'a zai da mutakallim Allah da abin da kake so na addu'a amma dai kar ka yi ta asirci a cikin addu'a ta asirci don wanda Allah ya hana a yi ta'addanci a cikin addu'a me ta'addanci a cikin addu'a shine ita addu'a ana roƙon Allah ne Abin da Allah yake ka roƙe shi alherin duniya da me da lahira ko ba to amma akwai abin da Allah ya yi da hukunci kai ka sani kuma ka roƙi Allah abin da ya ga yi da hukunci to ya Allah ina so in zauna a duniya ba na so mu ga Allah ayyuka wannan ta'addanci ai ba zai yi ba domin Allah ya yanke hukunci bai faɗa cikin alƙur'ani lokaci kai kana kaman ta wannan ta'addi wannan ta'addi ko ka ce ya Allah ni kadai za ka ta aljanna ai ba haka aljanna aljanna ta jirgin da ke ko ba akwai abin da baya ba daidai ba ne ka ruwa ka san wato wannan baya da cikin abin da ko ka saba wa shari'a ko ka taruki Allah abin da yake ya saba wa shari'a kai ta roƙon Allah ya Allah wani da yake a wucin da wani kashe shi dan kuna gaba amma a kan lokaci a barkar gurin Allah ya shi wannan addu'a ce ta kabu wannan kuma ba daidai ba ka roƙi Allah abin da yake kabu ai ba daidai ba ko kai ta addu'a ka ce Allah kana so kai wani laifi ya Allah ba wani dawa wannan ba dai wannan ta'addi ne ba ba a yi wannan addu'a in kai haka ka cewa abin da kai ba wannan kayi da ake sai haka kayi a madadin ma ka samu amsa addu'a kai da kai haka in wannan wani abin da yake na abin da amma kai kai abin da yake ya saba wa hali قبول الحج والعفو والتعاون قبول الحج والعفو كبوتي الله قبول الحج Allah ka tafi aikin kan dina in ka ji kai aiki ka roƙi Allah da ka roƙi Allah ka roƙi Allah wa bi ka zo daidai shi ne dan za ka fara in ka zo Allah ana fara ne daidai ɗakin daidai fitowa ta ajarin asir ko daidai to in ka shigo ɗakin ka roƙi Allah da ta shigo wanda da ita roƙa da bai Allah za ta roƙa da roƙi Allah wannan hajji da ta zo Allah ya taɓa mu sannan kuma ka roƙi Allah afuwa sannan in ka zo daidai hadarin asibiti da ake fara tsawara wa kafin muhalli shi ka yi kafara ka yi hailala sai muhallata to daidai da hadarin asibiti da ake fara tsawara Allah ka fara tsawara ka shigo makka za ka yi tsawabin da ita ce tsawabin kudin na shigowa maka to a nan shi ne ma da yake ba mu shi ya cewa sun mun abin da ya kamata ka fara yi a saba da ya addu'a da wuce Allah ya karɓo shi bayan da kaje da wuce Allah abuwa da ba abin da aka je nema da aka gana shiga wannan waje yi maza ka yi tsaro kan Allah a cikin sani ne sannan kuma in za ka yi tsawabi in ka zo daidai hadarin asuwar kusurwar da take ake fara tsawabi to za ka yi kabbara ya hailala an gane ku sannan yana magana a kan dawafi kan kuma ta in za a yi dawafi shi hajar aswad mataki hudu ne mataki na farko za ka sumbance shi in za samu dama haka ake su, in za ka fara dawafi da sa kai ka sumbance hajar an gane ku bayan ta yi kabbara kenan za ka fara dawafi sannan kuma na biyu ba ka samu iko ba to sai ka kai hannunka ka taba sannan ka sanya hannun da kubanta a kan baki mataki na biyu ce. mataki na hukumin baka sami ko ba kana da kamar sanda ko wani abu sai ka ko kamar lema ko sanda sai ka ka dogara da ka taba jikin ɗaki abin nan hajjar aso amma ba za ka kubanta sai ka kan fara an gani mataki na karshe ko duk baka sami ko ba sai ka yi nuni ka yi ishara ka ce Allahu Akbar ka yi ishara kai yi kafara ko ba za ka tura hannunka a kan a shi hannun da ka yi shara a kan bakin na gaba shi ke nan kawai sai ka ci gaba jikin ka dawo za ka yi jikin lahi amma wa akbar ka yi kafara ka nuna in kuma duk dama ka damu za ka kumbanta to ya faru wanda za ka fara tawaji ke nan ma da yana bayani kan yadda za a fara tawaji da ake saba shi ne ya ambaci za ka yi kafara yake kuma ka yi hailala sannan daidai da shi wannan hajjar da inda za ta fara tawafi ah, za mu ga ta an kawo da lokacin insha Allah ta'ala da ke daga mutum da ke game da bayanin da mana yayi a cikin aikin hajji abin da muka da daidai Allah ta'ala ya fara da mu ke ba mu aiki da shi da ya yi wannan kuma da mu Allah ta'ala shi ne kuma da ya Allah ta'ala lafiya Allah ta'ala ya ba mu cewa ga wani ta gari Allah ta'ala muna da wata alheri Allah ta biya mu dukkan bukatu abin da muke koya Allah ta kare mu daga gare kuma mu abin da ba ta yana da Allah ya ba mu lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين